Fondation Hirondelle Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke karpe karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun. wayar da kan al'ummomi bisa ga rigingimin gonakai da aka fuskanta a bana shine ma'anar wasar gargajiya da wakilan makiyayan tilabiyar da doso suka shirya a turakun ballar yara hilayen noman albasa na birnin kwanni cikin jihar tawa na fuskantar harin cutar kwarin nan da ake ce ma ɗan zalau manoman na nuna damuwarsu za ku ji shugaban manoman. Amfani da kuma rike gidan sabro mai magani shine jigon hiranmu na shafin shirin kyautata rayuwar mata inda Hawa Usman ta firanta da Dr. Sabo Zainabu Maiga. Masararo barkanmu da warhaka yau talata bakwai ga watan Janairu 2020 Gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yadda suka kasance. Bari mu soma da babban birnin kogin Isa. Wakilan makiyayan jihar Tilabir da Doso jiya a turakun kwamin ɗin karkarar gazar sun gudanar da wani daren nishain wasannin gargajiya gurin shine wayar da kan al'ummomin dangance da rigingimu da aka fuskanta a bana a cewar ɗaya daga waɗanda suka shiryar da wannan wasar ga bayanin da Salu Dunda ma wakilinmu Hassan mummuni Wasan da muka shirya a Balayara ya shafi rikicin manoma da makiyaya da muka sasanta masu gaba da juna domin karfafa wannan sasantawa. Mun ce ya kamata a haɗa dukkan makiyaya domin su sada zumunta. Fatanmu shine kada a sake samun irin wannan mutanen dusu da tilabiri da tera da yamai har da bani bangu sun gamu. Game da sakin dabbobi da wuri makiyaya sun yarda shine ke kawo rikici. An rike masu laifi su biya kuɗi bisa barnar da suka janyo. An yi gidaunaya na waɗanda ake kiwo kowa ya yarda komi ya zo daidai mun haɗa jika 675 domin wannan. Daga bakin kogin Isa bari mu isa yankin Adar a birnin Kwanni cikin jihar Tawa manoman albasa na cikin damuwa waga shekara a dalilin banar da ciwon nan da ake ce ma dan zalau yake haddasawa kan albasa shugaban manoman albasar Musa Nunu ya ƙarawa wakilinmu suman Musa Arzika bayani inda ya ce. mu dai mun daɗe ba mu samu matsala ba irin na shekarar bana bisa ga albasa tunda tun albasa da an kawo da ta ga mana take bisa matsala har zuwa yanzu tun albasa sai ka dasa ta tana yi tana mutuwa irin wannan ciwon nan da aka ce ma dan zalo daga kaga kunnan albasa yayi zan ɗorowa daga ka ta sai ka ta zuwa gike kuma in tana haka nan ka dasa irin nan har ka cire kullum ka shigo sai ka cintsa ka zubda wallahi harakan nan bana sai a hankali dan albasa gaskiya ba ta da abiki bana har yanzu dai ni dai babu wanda ya ɗibi buhu hamsin sai kai ta mu haka ɗibi buhu ishirin sai a zo ba ta wuce buhu takwas bakwai abinda a mu yanzu guda albasa dai ta yi daraja kenan in ba ta da yawa an ta yi daraja abin zai tahowa da sauki. daga yankin adar bari mu isa yankin da magaram kadodi da dama suna ɓannar kacancana kayan lambu a gidimuni cikin jihar zandar kada biyu suka shige cikin tafkin na gudumuni yau da 'yan shekaru inda suka mamaye gudanar ruwan a cewar shugaban sashen yanayi na kwamin ɗin gidimuni kasancewar wa'annan kadodin ya dangantu da karamcin kihi a cikin tafkin ga dai bayanin da laftanan adam abba yama nafisa adamu sirfo ta wayar tarho Da farko akwai ɗaya namiji ko mace ban sani ba an kawo shi daga Zandar na Obertan ne da ya zo Zandar. Yanzu bayan marigayi Shaf da Canton ya nemi guda ana cewa daga Najeriya ya kawo domin haɗa su yanzu sun aifafa sun yawa masu noman rani wajen tafkin suna nuna damuwa domin suna janyo barna sosai ga noman su an sanar da hukumomi mu a wajen jihar da yankin Zandar kowa ya samu labari har yanzu ba su yi komi ba mun so mu rubuta wa ma'aikatar a hukumance domin ɗaukar ɗaukar matakan da suka washe ba tunda a wani lokaci tafkin nan babu kifi ana samun nau'in kifaye watakila suke canya waɗannan kifaye. Bari mu leka yankin dandawa kashin gilla biyar ba tare da niyya ba, ƙazamar raunata 32 jikata mai sassauti 61 lissafin da polis ɗin gaya ta ƙididdige kenan bisa haɗari 76 a shekara 2019 sakamakon ya sassauta bamban da na shekara 2018 wakilinmu fadal alu ya ma daraktan polis ɗin gundumar gaya tambaya a kai ga amsar da ibrahim bukari isiyaka ya mashi. Game da shekara ta tara da farko mun samu haɗuran mota 76 a nan garin Gaya. Wannan baya nufin wannan ne adadin haɗura da suka faru abinda 'yan sanda ne suka gani. Mun samu waɗanda suka jimu 61 munanan raunuka 32 kisa ba da so ba guda biyar da kuma kisan mutum biyar game da haɗuran shekara ta tara. A shekara ta takwas mun samu 87 mamaki shine a shekara ta takwas ba samu asara ba sosai domin a shekara ta 2019 mun samu 98 da haɗari ya rutsa da su kuma a shekara ta 2019 mun samu 75 yawanci dalilai ne na rashin girmama dokokin tuki. Bari mu sake komawa yankin da magaram A jihar Zandar a yayin da zaɓuɓɓukan shekara 2021 ke matsowa a gaugauce tsarin yi wa mutane takardun haifuwa na eta civil da ke gudana cikin karkara na fuskantar da baibayi kuma yana tangal-tangal ɗin hawainiya sai dai dalilai da dama ke ba da hujjar wannan lattin a faɗar daraktan jiha na eta civil ta Zandar ga bayanin da mamman lawan mamman yama wakilinmu Mustapha Mamman Sani. Jami'an aikin rajista yawanci suna cika shi da kurakurai yawanci daga cikin su ba samu horo ba kan yadda ake cika takarda wasu ilminsu bai kai ba idan aka su ofishin shari'a an ɗora musu nauyi kafin su sa hannu su tabbatar da idan takardun daidai ne kamar da doka ta ce idan akwai kurakurai bisa sunaye ko wasu babi da suke da muhimmanci wajen ba da takardun haifuwa dole juju ya soke ko ya yi watsi a wuraren rajista ganin cewa akwai irs da sini take jinkirin biya matsala ta biyu shine akwai yawanci daga cikinsu da ake canza ma wuraren aiki juju ya fara aiki sai a canza masa wuri dole sai an jira wani jujun wannan na kawo jinkiri matsala ta uku idan aka kawo waɗannan kambacin takardun haihuwa bayan rubuta su na ma wajen sa hannu mataimakan magajin gari da aka ɗora ma nauyin sa hannu muna lura da tafiyar hawainiya a gaida mamin ada da fasara A wani fannin kuma a cikin wata sanarwa ta ranar uku ga watan Janairu, Reporter San Frontier ya tambayi a saki ya Susu ɗan jarida na ƙasar bene da ake tuhuma da laihin tursasawa tun 20 ga watan Disamba aka kange masa 'yancinsa saboda ya saka wasu bayanai kan shafin Twitter da babban alkalin ƙasar na kotun garin Kwatano ya ambata tuhumar da ba ta da tushe inda aka idan aka danganta ta da translator bayanin jujun a cikin sanarwarsa reporter san frontier ya tambaya a sake shi da gaugawa a kuma yi watsi da tuhumar da ake masa. Yawaitar mutuwar aure da ƙazamin kashe-kashen da ake yi a yayin sabgogin aure da suna manyan matsalolin da aka gano kenan a tasawa wata kwamin inda ke cikin jihar Maraɗi domin tunkarar wannan matsalolin matan garin sun girka wata haɗaka inda suka shirya da wasu ayyuka ranar asabar da ta shuɗe a garin tasawar a bayanin da madam latte rahamu jagorar haɗakar tama wakilinmu sai dusance sai mu saurara. Dangane da wannan kungiyar ayyukan waye kai ne ake yi don bunƙasar da zaman rayuwar al'umma tunda muka kama wa kungiyar don yin tsarin ayyukanta sun bayyana mana matsaloli biyu da mata ke fuskanta na farko shine rabuwar aure da ake samu da dama a gundumar tesawa na biyu kuma shine kashe-kashen kuɗi da dama da ake yi a wasu bukukuwa dangane da hakan ne suka shirya yin ayyukan waye kai yin kira a cikin rediyoyi da kuma yin yin wa'azozi don jan hankalin al'ummar gundumar tesawa akan darajar aure illolin rabuwar aure da kuma illolin da kashe-kashen kuɗi a bukukuwa ke kwashe da shi don kawo gyara ga yanayin da mace da 'yan mata ke ciki a cikin gunduma. Bari mu ja akalan labarun a nan babban birnin ƙasa Yame. A ranar Asabar da ta shuɗe a Jami'ar Abdu Mumuni ta nan Yame, an gudanar da gayyar shara saka majigi taron tattaunawa da nisha'in wasannin gargajiya zubin tsarin da kwamitin jagorancin farfagandin merci mohero ya shirya kenan komi ke manuwar wannan tsarin madam hamadu zamilatu labati jagorar kwamitin tama michel deji amsa merci mon hero wani taro ne mun kai na gamgaman garuruwa mun gani yanzu yara suna samun matsaloli iri-iri iyaye manya waɗanda suke tare da yaran ba su taba musu galgadi ba bisa kan abin da yake wani hulda na mata da maza zantuntuwa wanda za a kawo a ce a maka tarbiyya bisa kan al'aura ko an abubuwa uwaye ba mu yin shi mun bar wannan abin shine yasa yanzu duka matasan mu suna samun matsaloli da yawa yau internet kana iya taya bisa internet yaro ya dauko duka labarin da yake so akwai hanyoyi wanda mutum yake iya wa ansa abubuwa kuma akwai likita inda kake iya tahiya ka samu labari cikakku yau yakin da muke nan muna yi uwaye manya latizawa sun kama a ce duk matasa da suke tare da mu muna musu wa'ansu hirarraki wanda zai sa sawa gobansu ya zama abin kwarai. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Labarun da rahotannin na zo muku ne daga nan Studio Kalungu birnin Yamai anguwar kwara Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. Cutar masassarar cizon sabro na da kaso 80 bisa 100 a binciken da kiwon lafiya ya yi a lokacin damana kuma ita ce babbar mahaddashin mace-macen yara da manya a kasar niger a bayanin ƙididgar harabar kiwon lafiya fiye da halin wato da ya haddasa mace-mace dubu uku aka ƙididdige a shekara ta 2018. Hawa Usman ta firanta da Dr. Sabo Zainabu Adama mai ga zubin firar tasu. Gidan sangen da aka sa ma magani na ɗaya daga cikin manyan makamman yaƙi da cutar masassarar cizon sauro. Dr. Sabo Zainabu Adam Maiga, likitar yara a birnin Yamai, ta bayyana mana yadda ya kamata a yi amfani da gidan sauro mai magani. Eh, don me ake ce mishi gidan sauro mai magani? Saboda sange ne da ake sawa magani da ake kira insecticide. Shi ne bambancin shi da wancan sangen. Mun sa mishi magani da kyau don kashe kwari, sauro ma da ke kusan makarantar gidan sauron duka yana kashe su. Yaya ne ya kamata a yi unhwani da gidan sauron da aka sa ma magani? Donc l'utilisation c'est comme amfani da shi kamar yadda ake cewa ne kullum a shanya gidan sabron don ya sha iska tunda daga cikin leda euh, ake fiddo shi shanya shi zai rage yawan magani shi yasa muke cewa a shanya shi a inuwa ba a rana ba sannan da dare a daure shi kamar yadda ake daure sauran sangen a shiga a kwanta dedans habituellement. Da wani lokaci ne ya kamata mutum ya kasance a cikin gidan sabron? Daga magaruba tunda lokacin ne sauro suke fita, a lokacin ne suke kokarin cizon mutane, a lokacin ne ake son mutane su shiga cikin gidan sabro. Idan aka so mu amfani da gidan sabron mai magani, ya ne kamata a adana shi? Abubuwan da masana suka bayyana shine suka ce ana wanke sangen kuma ana iya wanke sangen nan har so ashirin maganin yana nan kuma ana iya ajiye shi akalla shekaru uku gidajen sabro masu magani da ke dadewa ne. sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan wato wakilanmu da ke cikin yankunan ƙasa daban-daban da kuma ma'aikatan studio kalangu da kenan babban birnin yame ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu ga habibu garba nan ya shigo zai gabatar muku labaru da harshen zabarmanci mu lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.